Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. A zaben fidda gwani na 'yan takarar shugabancin Amurka da ake yi, Sanata bani Sanders na jam'iyyar Democrat ya lashe jihohi guda biyu wato Nebraska da kuma Kansas. Ita kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ci garin Louisiana inda ake ci gaba da kidaya kuru'un da aka samu a sauran wurare. sanatan jihar texas kuma ɗan takarar jam'iyyar shugabancin amurka wato jam'iyyar republican ted cruz suna kankan da abokin karawarsa a tajiri donald trump a garuruwan da ake zaben trump yana kan gaba a louisiana da kentucky sai kuma shi cruz inda yake kan gaba a jihohin kansas da maine donald dai ya yi kurari tare da cika baki a ɗazu-ɗazu cewa marco rubio ɗaya daga cikin 'yan takararsu ya kamata ya sauka domin an fi kansa ya ce yana son a bar shi da ted cross a ga yadda ake wance kalar da ɗan takara ana dai wannan zabuka ne a garuruwa su da suka hada da kansas kentucky nebraska louisiana maine sai kuma yankin nan mai cin gashin kansa da ke amurka wato puerto rico da ke kan tsibirin caribbean 'Yan Taliban ɗin ƙasar Afghanistan na ci gaba da tababar makomar zaman tattaunawar sulhu da gwamnatin Kabul, kamar yadda Taliban ɗin suka bayyana a wata sanarwa da suka fitar da harshensu na Pashto sun yi faɗi cewa har yanzu shugabanninsu ba su yanke shawarar shiga wannan tattaunawa ba, inda suka ƙara da cewa tattaunawar ba za ta haifar da ɗa mai ido ba sai in har an haɗa da abin da suka bukata, wato shine dakarun ƙasashen waje su fice daga Afghanistan. tare da cire duk takunkuman da aka kakaba wa shugabannin 'yan taliban na tawaye dama dai da ma dai sakin sauran fursunonin da ake tsar da su haka wannan sanarwa ta ci gaba da cewa an kai sojojin amurka zuwa filin daga inda hakan ya karawa sojojin gwamnatin afghanistan karfin kai musu hare-hare A nan birnin Washington kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga 'yan Taliban da su canza shawara don komawa kan teburin sulhu wanda shine zai zamewa dukkanin sassan guda biyu maslaha. Gwamnatin kasar Sin ta bayyana manyan matakan da za ta ɗauka wanda ta yi amannar za su kai ta ga ci gaba na bunƙasar tattalin arzikinta a matsayinta na ƙasar da take ta biyu a mafi karfin tattalin arziki a duniya, wanda suke son tattalin arzikin nasu ya haura da aƙalla kaso 6.5 a shekarar nan ta 2016 da muke ciki. Duk kuwa da tafiyar hawainiyar da tattalin arziki yake samu a duniya da ganin zabtarewar ayyukan da ake yi a masana'antu daban daban-daban sun ce za su fi mai da hankali ne bisa kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gidan wani memba a kwamitin tuntuɓa na siyasar ƙasar sin ɗin shi ma ya yi ƙarin haske a fakaice inda yake cewa wannan kiyasi fa an yi shi ne domin cire tsammanin da ya wuce kima a cikin zukatan mutanen ƙasar a bara dai sin ta cimma nasarar tattalin arziki da kaso 6.9 wanda hakan ya ɗanyi ƙasa kaɗan daga kaso bakwai da suka yi tsammanin cimma wanda lambar bata kai yadda suka so ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke birnin Washington DC. Shugabannin Farisa da na turkiya suna kira game da samun haɗin kai a tsakaninsu domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen addini da ake fama da shi a yankunan suna Gabas ta Tsakiya. Firaministan ƙasar turkiya Ahmed Davutoglu ya faɗa a ƙasar Iran a inda yake bayyana cewa ƙasashen guda biyu za su iya haɗa kai domin ganin an kawo ƙarshen wannan zubar da jini. Da yake jawabi a taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Tehran a jiya Asabar, Ahmed Davutoglu Kable ɗin ya bayyana cewa haɗin kai ba ƙaramin rawar gani zai taka ba wajen ganin cewa an magance rikicin da ake ta fama da shi. Mataimakin shugaban ƙasar Iran ma Ishaq Jahangiri ya ce ƙasarsa ta da ita Turkiyya za su haɗa kai domin ganin cewa an daina waɗannan faɗace-faɗace sannan kuma ya ce waɗannan ƙasashe nasu guda biyu sun yi watsi da maganganun mutane na cewa suna goyon bayan yakin da ake yi a waɗannan yankuna. turkiya dai ita ce babbar mai marawa 'yan tawayen na baya game da buƙatar hambar da gwamnatin Bashar al-Assad, inda su kuma Farisa da ƙasar Rasha suke goyon bayan gwamnatin ta Bashar al-Assad. Dukan masu zaman makoki a ƙasar Honduras sun fito a yau jiya Asabar bisa cewa suna bukatar gwamnati ta yi bincike game da kashe wata 'yar fafutuka da take rajin kare 'yancin muhalli wato Berta Caceres wacce aka kashe ta a gidanta. Magoya bayan wannan 'yar gwagwarmaya sun ɗauko akwatin gawarta daga gidan mahaifiyarta zuwa coci suna tafe suna rera waƙar cewa Berta na raye haka kuma suna bukatar bukatar a yi musu adalci wajen binciko waɗanda suka hallaka ta. A shekarar 2015 da ta gabata ne, caseras ta sami lambar yabo da ake kira Goldman Environmental Prize, wacce ita wannan baiwa Allah ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda take faɗa a ji kuma ake ji da ita a ƙasar. An tafke akalla mutum ɗaya sai dai wani ba, ba wani cikakken bayani. Tuni dai gwamnatin Honduras ta ba da tsaro akan wannan baiwar Allah kasancewar ana yawan yi mata barazana duk da yake dai ita caceres ta sha kukan cewa waɗanda suke tsaron nata suna matuƙar sakaci da aikinsu wanda kuma masu wannan zaman makoki suka yi bikin binne ta labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Mun gabatar muku da rahotanni dangane da shirin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare a jihar Kaduna. Na baba nan watakil kun irin matsaloli da shirin yake fuskanta ta fuskar yawan yara da kwatsam suka karu a makarantu da sunan ɗalibai da zarar aka bullo da wannan shiri. amma wannan mako gwamnati ce ta ɗauki matakin kora ko dakatar da wasu malamai da shugabanni bisa zargin suna yi wa shirin ciyar da yara abincin zagon ƙasa kwamishinan ma'aikatar ilimi da kimiyya da fasaha na jihar dr shehu adamu ne ya bayyana haka a wata ganawa da manema labarai ciki har da namu iliya kure wasu daga cikin malaman makarantu sun yi kokarin su kawo mashirin na ƙasu su yi mishi almundanu misali akwai kula da makarantu da aka fi sani da school support officer a karamar hukumar birnin gwari mai suna ibrahim abu an same shi da laifin ɗiban lemo da aka ce a ba yara da biskit wanda ya ba wani alhaji sada dan tireda a cikin garin birnin gwari don ya sayar masa hukumar 'yan sanda tana nan tana bincike akan wannan al'amari amma ya zuwa yanzu shi ibrahim abdullahi an kore shi daga aiki a matsayin shi na malamin makaranta a jihar kaduna haka shi ma headmaster na makaranta da ake kira lea labi na gundumar karhi da take karamar hukumar kubau an same shi da laifin karɓar kuɗi a hannun wata mai dafa abinci a sakamakon bata dafa abinci ta kawo ba wato suka yi kashe maraba ya zuwa yanzu shi ma an kore shi daga aiki a matsayin shi na headmaster kuma za a kai shi kotu shi ma malam ibrahim abdullahi na birnin gwari bayan kora daga aiki za a kai shi kotu an yi zargin wani headmaster shi kuma ya kwashi sauran lemo da biskit shi ma ya zuba a mota ya fita da shi ana nan ana bincike a makarantar nuhu bamalli da take kaduna south a nan kaduna wato wannan headmaster ana kiran shi semiyu ganiyu to shi ma semiyu ganiyu an dakatar da shi daga aiki har sai an gama bincike in ya kama a kore shi shi ma za a kore shi ana kuma binciken headmaster wata makaranta da aka fi sani da nomadic f wato nomadic fulani da take gundumar ricifa a karamar hukumar su ba ana zargin an kirga yaran wannan makaranta an ga cewa ba su kai adadin yaran da aka bayar don a ciyar da su ba ya zuwa yanzu an dakatar da shi daga aiki in an tabbatar da laifin shi a wurin wannan badar lambobin ciyarwa na bogi shi ma za a sallame shi daga aiki kuma a kai shi kotu a shirye muke da mu ɗauki dukkan matakan da wannan shiri zai ci gaba a shirye muke mu ba da dukkan gudunmowa da ƙwarin gwiwa don a yi wannan shiri a shirye muke mu kuma hukunta duk wani wanda zai ma wannan shiri zagon ƙasa ko maƙarƙashiya ko ƙafar ungulu kuma za mu yi hukunci daidai abin da doka ta ba mu damar mu yi zuwa yanzu shugaban jami'an wato es makarantu wato es na karamar hukumar igabi shi ma an ba shi takardar neman bayani wato kweri in ya iya ansa wannan kwere shi kenan idan bai iya ba shi ma za a ɗauki mataki a kansa laifin da aka samu a igabi shine akwai maza waɗanda su ne suka karɓi wannan dafa abinci namiji ya dafa abinci ya saka a boot din mota ya tafi ya ɗauko mata ya kai makaranta suna rabawa duk ilimin da bai aikin ilimin sa sayan kare ya bi ai sanin barnar kare cizo kuma kai ɗaya za ka sha zafi da zama da azalumi ai gara zama da mahaukaci ya fi Daga jihar Katsina kuma gwamnatin jihar ce ta rufe makarantu masu zaman kansu ga Zaraddin Sani Huntuwa da rahoto. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Sagir Ibrahim wanda shine jagoranci zagayen da ya haddasa rufe wasu makarantu har guda shida masu zaman kansu a jihar ya ce dole a tabbatar da su ma suna bin ka'idoji. Shi dai dama in zaka zaka bude sabon makaranta ta kuɗi dole akwai ka'idoji waɗanda ake ake sai ka cika su tukun. Na farko dai akwai sai ka nemi permission daga ita gwamnati oh. to ita gwamnatin nan ta hannun minister of education sai ka cika wasu abubuwa kamar su ya kasance kana da hili oh. ka aje kuɗi na albashi ya kimanin wajen wata shida wato akalla uh, kamar miliyan ɗaya a cikin oh. akawun na biyan malamai da kuma ta yadda sha'anin makaranta akwai uh, certificate da ake nema na corporate affairs na ainihin izinin da business gaba ɗaya eh. to su kansu malamai su ma dole mu tabbatar da cewa malaman nan su ma kamar yadda policy ya bada minimum qualification ɗinsu ya kasance NCE ne to duk waɗannan abubuwan su suka sa dole su ma muka ga cewa mu tasa mu zagaya mu ga cewa sun cika waɗannan to a gaskiya kamar lokacin da muka yi ta makarantun da muka dan je din mun same su da cewa gaskiya akwai waɗannan matsaloli ya ce dukkanin makarantun da suka ziyarta sun same su da matsaloli inda ya ce wani wurin kamar gidajen kaji gina gina ma shi ma gini akwai tsadadin lokacin da ya kamata a ce ka je permanent site ɗinka mm, eh. ba wai ka tsaya ba cikin gidajen mutane ba ko abin nan kana haya eh. ba akwai wani wuri da muka je sai ga kamar gidan kaji ne ma mm. wurin aka kwambatin aka maida shi aka maida shi muka je kaga wurin dole abun ma kai ma kanka ya tausaya maka an kukkuta yara wuri ba tagogi ba kwano ne ga iska ta ko ina yana buga Alhaji Sagir Ibrahim ya yi wani kira ga iyaye kamar haka. fa haƙƙi ne uba ya san matsayin ɗan shi da ilmantar da shi da koya mai tarbiyya kullum mukan yi kan kira ga iyaye da su rika tabbatar da cewa suna bi tukun su ga makarantun da suka kai 'ya'yansu imma na kuɗin ko kuma na gwamnatin domin ka tabbatar da cewa yaron ka yana zuwa karatun nan kuma karatun nan lallai ana yin shi ba wai kawai wurin takaman kai yaron wani yaron wani yana da kuɗi ya kai shi makaranta kuɗi kai ma dole ka kai yaron ka makaranta kuɗi ya kasance aikin banza ne ka je ka iske ba wai koyan ake ba kawai an kuta yara sun zama kaman abin nan kaman kaji cikin aji idan suka buƙaci waɗannan abubuwa da kuka gindaya masu na cika ka'ida za ku buɗe masu waɗannan makarantu in dai sun cika komi mun sun cika akwai wasu wuraren da wasu sun zaka ga sun cika amma kuma sai mutum sai mutum ya koma ba wani zai ɗin shi saboda wani cikin kasuwa ka je ka buɗe makaranta cikin kasuwa saboda Allah eh hayaniya ma ya za a yi ta bari wani wuri za ka iske sun akwai cikin ka'idodin da ake bukata zaka iske ita kanta ministry of health akwai inda za ta bada nata bayanin za ta bada abu na cewa wuri yayi da su yan lands an sabe su ma sukan je su diba wuri in ma ka ce ma site din ka dauka na ginin sukan je su diba su tabbatar da cewa wuri ne mai kyau ba wai kawai ka ce ko ka samu wata korama ba ko wata fadama kawai ka ce ka saya nan zaka yi makaranta eh, to a wannan zagaye na ku kun rufe kaman makarantu nawa gaskiya mun rufe makarantu kaman guda shida akwai wata makaranta da ake ce ma zanis international mun rihe ta sannan akwai wata salam school akwai wata jp flourish sannan akwai faudiya primary school akwai wata raudatul muttaqin akwai wata katsinawa royal academy dukkan su mun je mun ga cewa ba su da ka'idojin nan kuma don mun rihe su dr rabiu abdulkadir kufi shine shugaban kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a jihar ta katsina ya ce su ma suna da ka'idar da suke amsar duk wani wanda ke son bude makaranta mai zaman kanta saboda haka wannan hukunci da ita gwamnati ta yanke bai ga laifinta ba idan mutum zai bude sabuwar makaranta sai ya zo kungiyar mu ya sanar da mu cewa Ina son ya bude makaranta mu je mu ga wurin idan mun gamsu da kyautatuwar wurin da ka'idoji mu bashi takardar cewa ya zama dan kungiyar mu certificate na registration irin irin wannan wanda nake gwada maka gashi nan eh. na wata makaranta sai yana da tabbataccen wurin zama da zai fara wanda bayan shekara ɗaya zuwa biyu zai samu wuri na dindindin inda makarantar za ta zanna sai yana da wadatattun kuɗi da zai iya biyan albashi don kowane lokacin mu mu a kungiyance ba mu san a fara makaranta a rihi dakta ban tarar ka ba kamar ita gwamnati ta rufe waɗannan makarantu kuma gashi waɗannan makarantu suna da rijista da ku Za ka nuna mana cewa hakkun riga kun tantance kafin ku ba su wannan takardar shaida su fara gudanar da wannan aiki da suke duka da kungiya da ma'aikatan ilimi da ma'aikatan ilimin bai daya akwai abin da ake ce ma interim accreditation wanda idan mutum ya zo ya nuna maka niyyar shi ta inganta ilimi a jiha ka je ka ga yana da niyya yana da azama kana iya ce mashi to ya ci gaba da wannan niyyar tashi amma ya kokari ya inganta abubuwa iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza kafin lokaci ka dakta akwai shi wani zargi da ake masu waɗannan mambobi naku na kungiya wato ba su cika yin rijista da hukumar yin rijista wato corporate affairs a turanci ta ƙasa da kuma akwai wasu kuɗaɗe na rijista da ba su zuwa suna yi a ita ma'aikatar ilimi ya za ka ce dangane da ya ji to idan mutum ya yi sakaci lokacin da aka bashi ya kasa cika sharuɗan a gani ban ga wani laifi ba ga hukumar da ke kula da wannan abu in ta ce wani ka dakata sai ka je ka idi gyara abubuwan da aka cika gyara ai kawai irin gyara kayan ka ne wanda bai zama sauke mu raba. Zaraddin Sani sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Rahotanni suna nuni da cewa jihohin Arewa za su kashe fiye da naira miliyan dubu mai tanta fuskar ilmi a kasafin kudaden jihohin nan goma sha tara da suka gabatar na wannan shekara. A ranar 26 ga watan Fabrairu nan kwamishinan kasafin kudi da tattalin arziki na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Muhammad ya ziyarci sashen Hausa. Na tambaye shi nawa jihar ta ware wa bangaren ilmi. abin da muka ware wa sha'anin ilimi da na uh, primary da na secondary har zuwa na jami'a mm. ko manyan makarantu mm. mun ware musu fiye da naira miliyan eh, biliyan shida mm. domin ganin cewa an inganta wannan hanya wannan ya dara abin da kuka yi a kasafin bara kwarai da gaske ya dara sosai domin wasu abubuwa da muka gano a lokacin da ya hau mm. gwamna abdulaziz yari abubakar shatim muhara ya fahimci tun daga matakin firamare ilimin jihar zamfara ya taɓarɓare ina gaya maka sai ya ƙoƙari ya haɗa masana ya nemo 'yan asalin jihar zamfara waɗanda masanan ilimi ne a jami'o'i daban-daban a cikin najeriya sai ya naɗa kwamiti ƙarƙashin jagorancin farfesa tukur da suka zo sai suka haɗa gwiwa da hukumar ba da ilimin firamare ah, subeb eh. sai suka hada suka zagaye dukkan yanki na jihar zamfara suka hito mai da ainihin abin da a gaskiyar magana akwai garin da zaka ka iske babu primary school din amma mutanen garin suna da bukatar karatun don haka a gindin bishiya ake karatun wasu a zauren mai anguwa wasu a itatuwa wasu gashi nan barkatai suka zo suka ɗauko duka wayannan bayanai hmm. suka zaunar da shi hmm. suka zaunar da shi suka gwada mishi aka kira ainihin dukan masu ruwa da tsaki hmm. sarakuna ne malaman addini ne shugabannin al'umma da masu faɗa aji eh. na jihar zamfara eh. aka nuna musu yanayin da ilimin firamare yake a jihar zamfara wani wuri ma za ka ga kamar ba ko fara ba sosai ya yi tunanin yadda zai fara shigowa a ciki gwamnati gwamnatin shi sai ta ba da kwangila a fara yin ginin azuzuwa tukun aka gina azuzuwa he da dubu uku aka gyara he da dubu biyu sannan aka yi tunanin yadda za a inganta sha'anin malanta mm -hmm. ita kanta hukumar kula da ilimin uh, primary subeb eh. sai ta yi wani wuri da ake ce ma teacher training center an yi ittifaki a nigeria daga musai jihar lagos ke da ita za a ɗebo malamai na primary daga yankuna a zo a ba su horo a wannan uh, cibiya su koma su ci gaba da a gudanar da ainihin sha'anin aikinsu. Hmm. Me za ka ce akwai zargin cewa galibin gwamnatoci musamman arewacin Najeriya aiki da ake a harkar ilimi ana yin sa ne saboda abin da za a samu ma'ana gine-gine da sauransu ba a lura da ainihin bukatun su ɗalibai da bukatun su malamai sai dai a yi gine-gine saboda nan za a samu kwangila nan za a samu biyan bukata da sauransu ta yaya jihar zamfara ta sha bamban da waɗannan zarge-zarge da ake to mu da alhamdulahi a jihar zamfara banda waɗannan abubuwa da na gaya maka cewa ana hwamari mm. a gwamnatin jihar zamfara tun kahin a yi maganar ciyar da ɗalibai dama ita ke ci da ɗalibanta a kowane wata gwamnatin jihar zamfara tana kashe akalla naira miliyan 189 miliyan wurin ciyar da ɗaliban da ke karatu a makarantun nan jihar zamfara kaga wannan ba wani ya ce ta yi ba amma tana kallon ya kamata kamar wajibinta ne domin ƙara ƙarfafawa da inganta abin da shahi ilimi su kansu masu maganar cewa ana ba da uh, kwangila ko don a samu kuɗi kwangilar jihar zamfara ainihi 'yan jihar zamfara ake ba za ka ga yanayin da gwamnatin jihar zamfara karkashin jagorancin alhaji abdulaziz yari abubakar shatima fara ke ba da kwangila sai ka ji an ce wani mutumin kawai alhaji ne kai ta mamaki ne an kira shi a rediyo an ba shi kwangila ta naira miliyan talatin da biyan miliyan hamsin to shi zai dawa ya ba gwamnati kuɗi one eh, na ɗaya an bunƙasa sha'anin kasuwanci mm. domin shi a matsayin shiga al'umma gwamnati ta taimake shi ta taimaki al'ummar da yake tare da su na biyu an ƙara inganta abin da shi sha'anin ilimi domin gashi ana gani ana na ana fama da al'amurra kamar yadda ya kamata a ci gaba da su eh. to kaga wannan eh. mu a jihar zamfara ba ni tunanin cewa ana ba da kwangila ta makarantun ne don gwamnati ta samu wani abu ko don gwamnati ya samu wani abu ko don wani jami'in gwamnati ya samu wani abu wata matsala ta harkar ilimi da nake son tambaka ita ce ta shigar musamman 'ya'ya mata musamman kasar hausa ha yanzu waɗannan jihohi mukaddara sokoto zamfara kebbi da katsina da sauransu ya'ya mata ha yanzu akwai matsalar karatunsu ha yanzu an da wannan kyamar da dai san matsaloli da ake fuskanta kun shawo kan wannan matsala ko kuma waɗanne matakai ko eh, ɗauka na shawo kan wannan muna kan shawo ta insha Allah domin kafin mu zo hmm. gwamnatance yaren da ke shiga primary school mm. a yankunan jihar zamfara ba su da yawa amma kamar yadda na gaya maka wannan yunkuri da gwamnati ta yi na ganin ta inganta ah, ah, abubuwan da na shahi ilimi a matakin firamare sai ta ƙara sa wani kwamiti duk bai faɗa a ji a ƙaramar hukuma kwamishina ne babban sakatare ne darakta ne sarakuna malaman addini sai aka ce kowa ya koma garinsu kowa ya koma karamar hukumar shi aka yi wani babban kwamiti a je a yi kuwa muhimmancin ilimi musamman ga 'ya'ya mata to ina gaya maka daga wannan lokaci ya zuwa yanzu enrollment yaran da ke shiga makarantun ne na primary school mun samu ƙari na kusan fiye da dubu ɗari hudu a jihar zamfara a cikin shekaru hudu da suka wuce a cikin shekaru ka fahimce ni hmm. banda wannan jihar zamfara sai ta kirkiro da wani shiri na makarantun mata zalla makarantun nan mata zalla domin abinda muka lura da shi wasu na kyama ilimi na boko saboda ana garwaya ana cuɗanya maza da mata sai gwamnatin jihar zamfara ta ware makarantun da mata daban makarantun da maza daban a secondary hmm. sai kuma ta ƙara ƙirƙiro kowace ƙaramar hukuma a kowace kwata ta karamar hukuma akwai makaranta ta mata zalla ta firamare zalla don haka yarinyarka a canza ka kai ta a yi mata rijista ta yi karatu tare da 'yan uwanta mata tun a firamare ina gaya maka zancen da muke yi dukkan makarantun nan mu na mata na gaba da eh, firamare babu inda ba a gyara ba kamar yadda ya kamata yanzu yaran da ke shiga makarantun ne da sun ƙara firamare za ka ga suna ɗaukin su ta tafi sakandare ba kamar da ba gaskiya akwai ƙarin ci gaba a halin yanzu kuma muna nan mun doge kan a ƙara samun hanyoyin da za a ci gaba da aiwatar da wannan shiri domin ganin cewa mata musamman na san matar ko matan shi mai girma gwamna suna nan suna iyakan nasu kokari akan faɗakarwa da al'umma musamman mata domin su fahimci muhimmancin ilimin mata kuma ana nan ana samun nasara domin ana samun ƙari bisa ga abin da muka gada insha Allah. Masu aro da wannan bayanin Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma kiba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya. A zaben fidda gwani da ake ci gaba da yi a nan Amurka, Sanata Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat da ke neman shugabancin Amurka ya lashe eh, jihohi guda biyu na Nebraska da Kansas, ita kuma Hillary Clinton tana kan gaba a Louisiana. Haka kuma Sanatan nan na Texas wato Ted Cruz yana nan sun yi kankan da Donald Trump wanda suke kara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, inda shi Trump ya lashe Louisiana da Kentucky. haka kuma cross ya lashe kansas da maine haka ana ci gaba da wannan zaɓe a wurare kamar su puerto rico da ke zaman kansa a cikin amurka wanda yake kan tsibirin caribbean 'Yan Taliban ɗin ƙasar Afghanistan na ci gaba da tababar makomar zaman tattaunawar sulhu da gwamnatin Kabul, kamar yadda Taliban ɗin suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar da harshen su na Pashto. Sun faɗi cewa in har ana so su yi zaman tattaunawar to dole sai an kwashe dukkanin dakarun ƙasashen waje daga cikin Afghanistan. Gwamnatin sun ta bayyana matakan da za ta ɗauka wurin tattalin arzikinta ya bunƙasa a shekarar nan ta 2016 da muke ciki inda take so ya kai kusan kaso 6.5. Dubban masu zaman makoki a ƙasar Honduras sun fito a jiya Asabar inda suke bayyana baƙin cikinsu game da kashe 'yar gwagwarmayar muhalli ɗin nan wato Berta Caceres wacce aka harbe ta a cikin gidanta sun ɗauko gawarta daga gidan mahaifiyarta zuwa coci suna rera kirarin tana raye domin kuwa abin da ta shuka yana tare da su. Haka kuma shugabannin ƙasar Farisa da Turkiyya suna kira ga samun haɗin kai a tsakaninsu domin ka ƙarshen yaƙe-yaƙen da ake fama da su a gabas ta tsakiya, inda Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya yi wannan kira a ƙasar Iran da yake jawabi a taron manema labaran haɗin gwiwa da suka yi ya bayyana cewa haɗin kai zai yi matuƙar kawo gudummawa sosai wajen ganin an shawo kan waɗannan yaƙe-yaƙe. Shi shugaban ƙasar Iran ta bakin mataimakinsa Ishak Janhagiri ya ce wannan abu abu ne da suka sa gaba sannan kuma ya musanta cewa kasashen guda biyu suna da hannu a waɗannan tashe-tashen hankula da ake fama da su musamman a Siriya da makamantan irin waɗannan garuruwa. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.